ko da baka tare da mutum ka faɗi gaskiya a kansa ko da baka tare da mutum ka masa adalci wala Allah wannan adalci da ka masa zai sa nan gaba kai ma ama adalci Malam Idris ka kawo batun cewa waɗanda suka zo suka yi sallan idi a bayanka sama da mutum miliyan guda me yasa ba su gane ka zagi annabi ba mutum sama da miliyan guda ya zo bi ni sallah duka mutanen nan su kasa gane cewa ni na zagi manzon Allah ni na musul adabi kuma Allah ya kasa bayyana musu cewa ni maƙiyin manzon Allah ne har su yi wannan taro to amsar da zamu baka anan shine ka san mutanen da suke taruwa a maulidin khatama na malam Abdul Jabbar sun fi adadin waɗanda suka zo sallan idi a wurinka me yasa ba su gane Malam Abdul Jabbar na zagin annabi ba sai ku. Sannan ka'idar da ka kawo na Ibn Taimiyya, cewa Ibn Taimiyya ya ce. Akwai wata ka'idar da Ibn Taimiyya bayar ina zuwa, akwai idan baka dama, akwai wata ka'idar da Ibn Taimiyya ya bayar. Ya ce in za ka yi mutum hukunci da cewa ya faɗi wani abu wadda ba daidai ba ko ya usulubi wadda ba daidai ba a wata kalma da ya faɗa wata ke akwai ihtimali wata ya ɗaukar harcen damo za ta yi daukan daidai za ta yi daukan ba daidai ba ya ce to a dubi tarihinsa na baya da karantarwansa shi zai fassara maka abin da yake nufi a nan me yasa wannan ka'idar baka ɗabbaka akan malam abdul jabbar ba kake so kai a ɗabbaka ma me yasa baka yi la'akari da abubuwan da yayi ba a baya sai ka hukunta shi da wani abu wanda ya fito ya ce ba haka yake nufi ba sannar cewa da ka yi ka ɗibi shekara da shekaru kana karantarwa. Dala cikin shekara talatin da nake karantarwa kun taɓa jin wata kalma ta ɓatanci a bakina na manzon Allah. Duk kariya ma da nake wake ne ba wa nake biyo kariya. Ko ka manta shi ma Malam Abdul Jabbar ya ɗibi waɗannan shekara da shekarun yana ba da kariya ga annabi? Da wani dalili zai zo ya goge abu, ku ce a tabbatarwa yake yi. Ni tun lokacin da naga kun haɗa kai a kansa, na san cewa cikin yardan Allah da ikonsa, ran wannan jifan da kuka yin sai ya dawo kanku, kuma yanzu abin da ya faru kenan. Abin da kuka zarge shi da shi an zo ana zargin ku. Kuma za a ci gaba da zargin ku, tunda har kun ga abin da ya yin zagi ne, to kuma nan gaba wani zai iya ganin abin da kuka yi zagi ne. Wasu Wassalamu. بالعدل قامت السماوات ard. da adalci sammai da ƙasai suka tsaya. To, amma wannan adalcin shi ne ya yi ƙaranci, yau ta kai ga mutumin da ake zargin shi da ƙarancin ladabi ga janibin annabi, shi ne kuma ya fito yake zargin wani, cewa wai Malam Abdul Jabbar ya kira annabi da taure, da bunsuru, da ɗan fashi, kamar yadda za ku ji shi ya ce. maganan da ya kira manzo Allah bunsuru su taure su mai fashi duk waɗannan fa amsar da zamu bada a nan shine Malam Abdul Jabbar bai kira manzon Allah da waɗannan kalamai da ka faɗa ba mun dai ji da kunnen mu ya ce idan aka tabbatar da ingancin hadisin da ke cewa manzon Allah yana bin kan iyalinsa a sa'a ɗaya hakan zai bayu ga ganin shi a matsayin bunsuru ko ɗan taure kaga kan sharaɗi ne saboda shi a wurinsa ma hadisin bai ma inganta ba balle hakan ya kai zuwa ga a mai wannan hukunci wannan shi ne tabbataccen abin da ya faru amma da awarka na cewa kowa ya san malam abdul jabbar ya yi ɓatanci ga manzo da kake cewa ai ba wanda yake ji a ƙasar nan da ɗan dariƙa da ba ɗan dariƙa ba cewa abdu jabar ya ci mutuncin manzon Allah ba wanda yake ji sai mu ce ina hatta adilai daga cikin yan izala ba sa ganin shi a matsayin wanda ya zagi annabi balle kuma wasu yan dariƙa balle mu na'am akwai yan ɗariƙun da suka bayyanar a fili ƙarara suka ce Malam abdul jabbar bai zagi annabi ba mu ma kuma abin da muka tabbatar kenan don haka da'awar cewa da kai kowa ya san ya yi ɓatanci ga manzo wannan ba gaskiya ba ne zuwa yanzu mutane za su su san waɗannan mutane da malam idris yake jingina kansa da su har yake ce ‘yan uwansa ne yake ma tuhumar wasu salafawa da sun ce gwamnatin kano ta kama su mutane za su zo su san shin waɗannan ɗin kafin wannan ƙaramar maja da aka yi a garin Bauchi. Yaya ya ɗauke su shi Malam Idris ɗin, su kansu yaya suka ɗauke shi. Za mu fara da ji ta bakin Malam Baffa Hotoro yadda yake bayani akan Malam Idris cewa. Mun ɗan iska ne marar hankali marar tunani. Kada wanda ya kuskura ce min na yi tsanani. Kada wanda ya kuskura ya ce min na yi tsanani. irin wannan kangararre irin waɗannan lafuza ne suka dace da shi jahili dabba marar hankali da tunani ya kamata ka shekarunka su amfane ka idan baka da ilimi baka da mafaɗi baka da mafaɗi baka da mafaɗi ba wanda ya isa ya gaya ma gaskiya baka da na gaba ba ka da sa'a ba wanda ya sai nuna maka cewa abin da kake yi hauka ne ba karatu bane ba ilimi bane ba wanda ya sai gaya ma haka ba wanda ya sai ya gaya maka gaskiya duk wanda ya ma magana za ka ci mutuncinsa to mu barin gaya ma gaskiya ni ko gaya ma da'awar salafiya umuman mu ba wanda ya fi ƙarfinmu sai Allah babu wanda muke tsofaɗa faɗa akwai abin na abin ban mamaki a cikinta yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kai malami ne Idris Abdul Aziz in kai malami ne sahabban manzon Allah fa Allah ya kara musu yadda sahabban manzon Allah ai gaba ɗaya malamai ne ko in dai wannan wannan bakin jahili malami ne to kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga idin ma Idris Abdul Aziz wannan ma dalili ne da zai ƙara ƙarfafar magana ta a nemi ƙwararren likita ya duba hankalinka a nemi ƙwararren likita ya ba da shaidar cewa ƙwaƙwalwarka lafiya ƙalau yanzu nan ka tabbatarwa da mutane Malam Idris Abdulaziz ka ce kai malami ne kuma kai ma shugaba ne <laughs> Malam Idris Abdulaziz wallahi wannan magana taka tana daga cikin abubuwan da ya kamata a lura da su a ƙarfafa abin da na ba da shawara a kansa na cewa a nemi likita ƙwararre na ƙwaƙwalwa ya duba hankalinka ya duba tunaninka. Hudubar Idris Abdulaziz ba huduba ba ce wacce Allah ya ce a ajiye kasuwanci a je a saurare ta. Dan Idris Abdulaziz ya hau mimbari yana huduba za ka iya yin kasuwancinka, za ka iya siya ka siyarwa. Shi ma Malam Idris ɗin za mu so mu ji shin ya ya ɗauki Malam Baffa Hotoro. kafin wannan majar ta garin Bauchi amma ga wani fajiri fasiki ya zo yana mana sharri wai mu muke zugawa har yana kasa yan kawar din eh, kashi biyu akwai kadiya wanda su ba su fita ba amma suna zugawa a fita wai mu kenan ai eh khawarij kashi biyu ne akwai wanda sun dauki makami akwai wanda suna cikin gari su ba su fita ba amma suna zugawa su ma yan khawarij wai mu kenan dama da kai gaban Allah dama da zaka yi bayani Allah zaka yi bayani Allah isa kuma Allah isa Allah isa amma wannan iska yana Kano yana ce wai mu muke zuga mutane wai muna nan muna zuga mutane marar mutunci bar dan baran da dan siyasa wanda bai san me yake hukuci wanda ya gaji hauka daga wajen ubansa da tumasanci wannan shine ba alakar da take tsakanin malam Idris da su malam Baffa Hotoro kafin ayi maja a garin Bauchi. Amma daga baya da aka yi majar sai ya ɗauke su a matsayin ‘yan uwansa, su ma suka ɗauke shi a matsayin ɗan uwansu, ba maganar jifan juna da taɓin hankali, ba maganar jifan juna da hawarijanci, sai aka koma aka yi maja. Har ma Malam Idris ɗin yana tuhuman wasu salafawa da cewa waɗannan salafawa sun ci amana kai sun ma aikata fasikanci maganan fajirci da fasikanci ne kuma har yanzu ina kai duk wanda ya ba da yan uwansa ya ce a ɗaure su ko a kama su wannan fajirci ne fasikanci ne kuma alfusku, huwal khuruj an ta'a mazala ce karka abu kai mazala na ka ba da dan uwanka musulmi ka ba da su ka ce a musu komai wannan abun ban dariya ne abun ban mamaki jiya ka ce mahaukata ne 'yan iska ne ba su da hankali su ma sun zarge ka da haka amma yau kawai don sun kawo ma solidarity an yi maja sai ka mai da su 'yan uwanka kana fifita su ma sama da ainihin 'yan uwan naka wadda ma ba su zage ka ba hala ayi halin yana da kyau malamai suna taka tsantsan in ba haka ba rayuwarsu za ta dinga tafiya a na tanakudi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.